Sashen Hausa na Studio Kalangu ya mu gabatar da shirin sa na labarai daidai karfe 5 daga nan ya mai. Masu raro Asmana shi nake muku lalemar habin a cikin shirin na yau talata 30 ga watan Ut na 2022. A cikin shirin za ku ji cewa jami'an duwana sun kama bilanni 500 na litar 25 na man fetur na fasa kwauri yau a Yamai. Muna tafe da cikakken bayani. Za mu je jihar Difa inda ruwan sama ya haddasa banna mai yawa a yankin karamar hukumar Boso. rahoton musamman na wannan shiri zai yi magana a kan wato ranar yau 30 ga watan otu da aka ware domin mutanen da suka bata tawagar kai samame da bincike ta jami'an duwan a jihar yamai ta kama kimanin birni 500 na litar 25 na essence a yau wannan man fasa kauri wato an kama shi ne a ƙauyen abda gungu da ke kusa da kogin isa a unguwar kolo jihar tilbiri in shi kaftan musa modi alzuma a hirashi da muktar hamadu Mun zo ne sabke lodin kayan da muka karɓo na man fetur da muka yi abda gungu. jami'an mu sun karɓe bududuwan man fetur kusan 500. Bududuwan sun fito ne daga abda gungu wani kauye da ke bakin kogin isa wajen kwalo. Can ne an kai wannan kamu. Bududuwan na isan su za a mika su ga Sony daf domin saidawa. Ba mu samu damar kan masu saran dan ba amma mun ga inda suke boye kayayyakin nasu. Can ne muka je muka karbo su. Ruwan sama kamar bakin kwarya da aka samu a kwanakin bayan nan a jihar Difa sun haddasa ambaliya da banar dukiya a yankin karamar hukumar Boso. Shugaban gidan rediyo na Lavoie wato na Lavoie de Lac ya sanar da cewa mazauna wata unguwa da aka ceto na shirin kungiyar agaji Kura Rouge ta Niger ta kama su agaji bayan da ta lissafa yawan iyalan da lamarin ya shafa. Inusa Abba Gana shugaban gidan rediyon Lavoie de Lac a hirashi ta wayar tarho da Laila Nuhu. Akwai wata anguwa a nan arewacin jandarmeri inda komi ya lalace mutanen da suka gusa sun tafi wajen kwalojin Franco Arab inda suka fake. Akalla dai an samu magidanta talatin da biyar da suka baro gidajensu suka koma can. An samu kwamitin seren da ya kawo ɗauki har ma suka ƙididdige adadin magidantan da suka yi gushin. Amma dai har yanzu magidantan da suka yi gusin ba su samu tallafin kumusan da za a ba su ba. kawo ranar 29 ga watan ut mutum 82 ne suka rasu a nijar kamar yadda rahoto dangane da ambaliyar ruwa ya ruwaito ma'aikatar kula da kare jama'a ce ta bayyana wannan rahoto rahoton ya kuma bayyana cewa ambaliyar ta shafi sama da mutum dubu dari da takwas a fadin kasar nijar sannan kuma sama da gidaje dubu wato goma sha daya sun ruguje jihar zandar ce lamarin ya fi tabawa inda ya shafi kusan mutum dubu arba'in da biyar a ranar juma'a 26 ga watan uta kungiya mai zaman kanta fad ta shirya wani zama da ya mai da hankali akan maudu'in mata da diplomasiya amfani da kuma kalubale. manufar wannan zama shine a yi musanyar fasaha tsakanin mata masu ba da misali louis oben shugaban kungiyoyin majalisar ɗinkin duniya a niger na daga cikin irin waɗannan matan da aka gayyata domin ta kawo nata gudunmawa ta kuma yi wa musa kanda ƙarin bayani Wata babbar dama ce tattaunawa da rukuni na mata da na maza kan batun rawa da ake takawa a fannin diplomasiya kalubale a fannin diplomasiya. Ina ganin matan nan suna zuwa ne da ra'ayi na gaske suna neman samun kwarewa don samun damar ci gaba cikin tsarin su. Ina ganin tuni wasu sun zama misali ga mata ƙanana. Ina jin wa'annan matan ƙanana ya kamata su kasance cikin wannan ci gaban mata don bunƙasa hanyar siyasa wadda ta dace dace da su don bunƙasa wasu aikin zamantakewa kamar misali ilimi kiwon lafiya a kowane fanni na cigaban zamantakewa a ƙasar Nijar. Ina ƙarfafa gwiwar dukkanin matan nan na su duba zaman su su inganta wannan haɗuwar tsakanin mata wannan haɗuwar sani da haɗin kai domin yin aiki tare yadda ya kamata. Ministan cikin gida ya gudanar da wata ziyara daga 25 zuwa 27 ga watan Uta a jihar Doso. Makasudin ziyarar shine ganawa da al'umma, jami'an tsaro don tattauna dabarun tsaro cikin gida da gwamnati ta amince da su. A ƙarshen rangadin ministan cikin gida Hamadu Adamu Sule ya yi wannan bayani a hirashi da Nana Hadiza Hassan. Notre mission a été laborieuse. Ran gadinmu kwalliya ta biya kuɗin sabulu saboda ya ba mu damar cimma gurin da muka sawa gaba. Shine na mu gano yanda yanayin tsaro ya kasance a cikin jihar Doso. Don a wani lokaci an yi ta sa muna ƙaraurawa kowace safiya ana shaida muna cewar yanayin tsaro yana taɓarɓarewa. To game da gama ƙarfin da muka yi da jami'an tsaron cikin gida mun shimfiɗar da wasu matakai wa'anda aiwatawarsu ya ba mu damar samun sakamako mai fa'ida sosai. Mun hamzarta jami'an tsaronmu na cikin gida na su yi tsayin daka ga kokowa haikan ga lamarin sarandi. Mun gode wa Allah. Bana ayyukan damana na gudana yanda ya kamata kuma rigingumu tsakanin makiyaya da manoma amma kusan kawar da su. cibiyar da kafin na gudanar da wani zaman taron nazari jiya da yau kan matsayin ma'aikata a cikin tsarin zamanantar da hukumomin tsaro a Niger wannan taron ya tattara shugabannin sassan dukkan ma'aikata wato na dukkan bangarorin hukumar soja da kuma abokan hulɗa louis pasteur musanjero wakilin da kafa a Niger ya yi wa fanta shamsu karin bayani Euh, Taron karama juna sanin ya shafi musamman ma wani nazari bisa abubuwan da za a yi a nan gaba domin kamar yadda kuka lura ko kuma abin da kuka sani shine yanayin tsaro na yanzu na bukatar kasashe na su sake duba sojojinsu domin ƙara yawan su ta fuskar mutane kuma ta fuskar kayayyakin su da makamansu kai har ma da yadda ake horon su duka waɗannan na bukatar shirye-shirye akwai jira kenan ta fuskar dubaru kasashe ina son in ce hukumomi na matakin koli ya kamata su yi nazari kan wace hanya za a ɗauka ta ɗaukar sabbin sojoji da ake na ana yi a ƙarshe daga abin da ake da shi na ƙasa da ƙasa za mu ga abin da ya dace da yanayin Niger. ayyukan samar da bututun mai mai fita daga matatar mai ta zandar ya ratsa yankin karamar hukumar mayahi a jihar maradi sun suma yau da 'yan kwanaki magajin garin ya ce waɗannan ayyuka sun fara cikin rashin fahimtar juna saboda masu gonaki ba a biya su diya ba magajin garin ma'azu dan maka ya bayyana cewa ƙananan hukumomi tara na jihar ne ayyukan za su ratsawa lamarin da zai shafi sama da mutum dubu ɗaya. An fara ayyukan amma da matsaloli ni da kaina a matsayina na magajin gari na je sansanin ba ni tunani kuma ban yarda ba a ce za a yi wani sansanin soja ba tare da sanar da magajin gari ba ko firefe kuma mutane sun yarda da haka. Na biyu tare da firefe mun je murabba'in mita za a sayan shi ga mai gona dala hamsin. Mun buƙaci da a gaggauta wadda kan al'umma domin hakan yana da muhimmanci. Ni da kaina na kira lauyan da ke kare masu gonaki. kuma ya mana bayanin cewa komai na bisa hanya ko ya yi nisa nan da watan nuwamba za a yi kokarin biyan diya ga dukkan masu gonaki kuma na yi wani rangadan aiki da kaina a yawancin ƙauyuka domin yi wa mutane bayani kan gaskiya abin da ke faruwa kwanaki kaɗan bayan kammala shirin ƙasa da ƙasa na matasan iskuta a tilibiri da ya gudana a garin na tilibiri daga 12 zuwa 18 ga watan ut ma'aikatar magajin garin na kulawa da itatuwan da aka da matasa kusan 500 na nijar da na ƙasashen waje suka shuka musa duma magajin garin tilibiri ya matsa kaimi kan kula da itatuwa domin inganta rayuwar al'ummar garin Muna masu kutu guda a wannan damuna da suka zo yankinmu da'ir mota tilabiri da ma birnin baki daya sun zo sun dasa itatuwa a wurare daban-daban na tilabiri masallacin da ke cas musi bindi sun dasa itatuwa can idan muka dauki likitar uwa da danta sun dasa itatuwa can kowa ya sani cewa waɗannan itatuwa suna da amfani sosai baya ga inuwa da suke badawa na biyu ganye da kunnuwa da itatuwan duka abubuwa ne da ake magani da su dukkan mutane mutanen likitar uwa da ɗanta likitoci da sauran jami'ai sun ɗauki alkawari cewa waɗannan itatuwa za su kula da su har su girma a sakai ga yin amfani. a fagen wasanni a jiya da yamma aka soma kwamɓalar wasan kwallon hannu karo na goma sha bakwai a akademi da desar siyo da ke yamai tawagogi goma sha bakwai da suka hada da tawagogi shida na mata ne ke halartar wannan kwambala shugabar kungiyar wasan kwallon hannu ta nijar madam habsatu musa hassan wato madam habibatu musa hassan ta yi wa sakina gazibo karin bayani Euh, euh, Wannan zaman na bakwai an yi shi ne saboda raha da jin daɗi tare da halartar yawancin tawagogin wasannin ƙwallon hannu wanda suka shigo tafiyar mu muna yi musu fatan alheri. Fatan nan shi ne tawagogin su ƙara ƙwarewa kan dabaru da salon wasa musamman kuma su samu su kula da ƙa'idodin wasa muna da tawagogi na maza guda goma sha ɗaya da na mata guda shida kamar kowace ƙungiya ta ma tana fuskantar matsaloli misali matsalar kuɗi nan ma muna shirin gwamnati ta bamu karfin gwiwa ta hanyar ma'aikatan minista sun daukar muna alkawali muna shirin su sai rahoton namu na musamman ranar talatin ga watan uta na kowace shekara an keɓe ta domin mutanen da suka bata wannan rana wata dama ce ta tunatar da wato cewa iyalai sun rarrabu sanadiyar ringimu ko yaƙe-yaƙe da makamai bala'o'i ko kuma akan hanyoyin zuwa cirani alhali iyalai na da yancin sanin abin da ya faru ga makusantansu in ji laila eduweb wakiliyar sashe mai kare mutanen da suka bata ko kuma bakin haure na kungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa sai icr e a hirata da muktar hamadu don tunatarwa al'umma wahalar da iyalai ke sha kulliyomin ana ganin cewa wanda ya bata ya mutu amma akwai 'yan uwansa da ke cikin nemansa kullum suna tambayar kansu me ya faru da ɗana me ya faru da mai gidana inda na samu labarin inda yake ko yana raye ko ya mutu duk wa'annan tambayoyin da suke azawa kansu yana sa su shiga wani yanayin tashin hankali da kuttu mu yau a albarkacin ranar tunatarwa muna so mu tattauna a haka na cewa bacewa annoba ce mai girma. Lela Edward, mi ake ni da mutum da ya bata? Mutumin da ya bace mutum ne wanda ba a da labarinsa, wa'anda za su bayyana wannan rashin iyalansa ne kuma tushe ne na gaske da zai ba da labarin yadda batar nan ta faru yaushe kuma ta yaya don girka tsarin bincike ya zamanto in a wurin tsaro ne, ya zamanto cikin hamada ne ko kuma ya zamanto wurin tashin hankali ne inda mutane ke ƙaura inda wani bi ake barin wani wannan yana da mahimmanci a gare mu mu kungiyoyi masu tsakatsaki da rashin son kai mu sa hannu mu nemo su ta hanyar ayyukan mu da kungiyoyi na Croix Rouge. Euh, Wane ne tsarin hanyar tuntubar CICR? E Lorsque une personne euh, disparaît, sa famille. In wani mutum ya ɓace, iyalinsa ne suke zuwa su mu. Tana yiwuwa tun a ranar ko kuma bayan watanni ɗaya da hakan ko bayan shekara ɗaya. Amma wanda ya dace shine daga ya faru abin sai a zo a sanar. Zai kawo mana sauƙi cikin aikinmu da kuma so mu neman cikin garuruwan Nijar. Tsarin shine ta hanyar mu Kurwa Rouge Nijar. Kuma iyalin wani da ya ɓata yana iya zuwa ya ga duk wanda yake aiki a Croix Rouge yana iya zama wani dan sa kai ne ko kuma ya zama toni ko kuma wakili yana iya zama mai gari da duk wa'anda suke da masaniya akan kungiyar mu. marla masu saurare da haka fuka karshen shirin namu na maricin yau yanzu kwa zan bar ku da Aminata Abubakar ɗauke da labarai da harshen zabarmanci. Ai saurare lahiya. Hauwa ina kwana? Lahiya laurakiya. Wai kin san kina iya saurare ko sake sauraren labaru kyauta kan lambar uku biyu da biyar da layin Airtel Niger? Masha Allah a kan layin Airtel a ko'ina a faɗin ƙasar Niger Kwarai kuwa, ki danna lambar uku biyu da biyar bisa kan wayarki kawai. Za ki saurare ko sake saurare a ko da yaushe labaru, rahotanni na musamman bayanai kan kiwon lafiya. Gaskiya abin yana da mahimmanci. Ba shi kenan ba, Kina kuma iya zaben halce da kike so da bin umarni bisa kan lambar uku biyu da biyar. Samun cikakkun labaru sai akan uku biyu biyar tare da Airtel Niger. Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a zander. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.